فصب عليهم ربك سوط عذاب sai Allah ya ɗanɗana musu azabarsa mai tsanani ya kawar da su halkarwa daga doron ƙasa.